يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك الله تشكيكم سا أشيد بنكراتم من لتاب الرياض الصالحين من كلام سيد المرسلين na imamun nawawi allah ya ji kansu da rahama a yau sha shida ga watan jimadar saniya shekara ta 438 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar sha biyar ga watan uku shekara ta 2017 da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu ɗora karatunmu a ƙarƙashin babi na goma sha biyu باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر باب da ke da aya da hadisai da suke kwadaitarwa akan ƙara zage dantse wajen yin aikin alkhairi a ƙarshen rayuwa a ƙarƙashin wannan babi mun yi hadisin farko a babin za mu shiga hadisi na biyu a babin a kuma jerin hadisan da makarantu daga farkon littafi zuwa nan hadisi na 113 wasu kuma nasu da 14 da yake cewa an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga sahabin annabi abdullahi dan abbas allah ya yarda da su ƙala ya ce kana umaru radiyallahu an sahabin annabi halifansa na biyu umar allah ya yarda da shi ya kasance yudkhiluni ma ashyakh badar yana shigar da ni Majalisar sa zama tare da wato manya-manyan masu shekaru cikin sahabban da suka halarci yakin badar faka'an na ba'aduhum wajada fi nafsi sai ya fahimci kai ka ce wani daga cikinsu bai ji daɗin abin da ya faru ba a ransa na shigar da abdullahi dan abbas da ake cikin wannan majalisa faƙala lima ya dukulu haza ma'ana sai ke cewa mai yake sa wannan yaron yake shigowa majalisa tare da mu walana abna'un mithlu shi ko muna da 'ya'yaye masu irin shekarunsa kwatankwacinsa faƙala umar sai umar allah ya da shi ya ce innahu min haithu alimtum abin da sa yake shiga tare da ku saboda ya kasance ne daga inda kuka riga kuka sani amsar kuma kun santa ba bako ku bace ba ku jahilce ta ba fada'ani za ta yaumin duk da haka sai ya kira wata rana mana umar ya kirayi abdullahi dan abbas fa adkhalani ma'ahum ya shigar da ni majalisa tare da su fama ra'aitu annahu da'ani yawma idhin bana ga a ranar ya shigar da ni ne dan wani abu illa li yuriyahum sai dan ya nuna musu matsayina qala yace ma'ana umar yake cewa da sahabban da suke majalisarsa ma na fi qaulillahi ta'ala me za ku ce game da faɗin Allah maɗaukaki? idza ja nasrullahi wal walfati. idan nasara da buɗin Allah suka zo har zuwa dai ƙarshen sura wa ra'aitan nasa na fi Lahi afwaja فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فقال بعضهم sai wani daga cikinsu ko wasu sashi daga cikin 'yan majalisar sayyidina umar suka ce na hamadullah an umarce mu ne a wannan sura da mu rika wa Allah wa nastaghfiru kuma mu rika neman gafararsa idza nasarna ko idan nasarana wa fataha alaina idan ya taimake mu ya kuma yi mana buɗe cikin al'amuran addini da rayuwa wa sakata ba'dhum wasu daga cikin 'yan majalisa kuma suka shiru ba su ce komai ba ba su ƙara akan wannan bayani ba ba su kuma rage ba ba su tofa ta bakinsu ba falam ya ƙulshai an ma'ana sashin da suka shiru ɗin ba su ce komai ba faƙalali sai umar allah ya da shi ya ce da ni abdullahi dan abbas a kazalika ta ƙulu ya bi abbas kama irin abin da waɗannan suka faɗa shi za ka faɗa ko shi kake faɗa game da wannan sura ba ƙuntula sai na ce a na sha bamban da su ina da abin da ba su faɗa ba a game da sura ƙalafa fa ma ta ƙul sai umar ya ce to me za ka ce kai me ta cewar ka game da wannan sura qultu huwa ajalu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ni ko nace ai wannan sura bayani take akan cikar lokacin da aka ɗeba wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama na rayuwa a wannan duniya a alamahu lah Allah ya sanar da shi haka ma'ana ya san da shi cewa lokacin karewar rayuwarsa ta yi ƙala sai ya ce masa idza ja'a nasrullahi wal fath idan nasara da buɗin Allah suka zo wa zalika alamatu ajali ka fahimci cewa to wannan alama ne cin nasarar da buɗin da aka samu alama ce na cewar lokacin tafiyar ka yayi aikin da ka zo yi ka gama zama bayan aikin da ka zo yi ba naka bane fasabbih bihamdi rabbika Don haka tun da ƙarshen rayuwarka ya zo abinda ya kamace ka ka tsarkake sunan ubangijinka ka tsarkake ubangijinka daga dukkan tawaya da kuma aibi bihamdi rabbika kana mai gode masa tare da gode masa wasu daga firhu kuma ka neman gafarsa da yafiyarsa kan abin da ka yi na kurakurai a rayuwarka don ka je masa kana mai tsarki kana yarda je abin yarda innahu kana tawwaba haƙiƙa shi Allah ya kasance mai yawan karɓar tuban bayi ne faƙala umaru radiyallahu an sai umar Allah ya da shi ya ce ma a'lamu minha illa ma taqul ni ma dai ban san wani abu ba wanda ayar take ba da saƙonsa mahimmi bayan abin da za a iya fahimta na farar da garaje in ba wannan abin da ka faɗa ba mun yi daidai da kai a wajen fahimtar wannan sura kai abdullahi dan abbas rawahul bukhari imam bukhari ya rawaici wannan hadisi to wannan hadisi sahaban hadisi kamar da muka ji shine sahabin annabi abdullahi dan abbas dan abdul muttalib ana masa alkunya da abul abbas baban abbas shi da ne ga abbas kuma uba ne ga abbas ba ƙuraishe ne dan ƙabilar ƙuraishawa ƙabilar su manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hashimiyun kuma dangin hashim ma'ana dangin annabi sallallahu alaihi wasallam makusancinsa ne domin da mahaifinsa abbas da mahaifin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa da kani. an haifi abdullahi dan abbas kafin a yi hijira daga makka zuwa madina da shekara uku kina lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bar duniya shekarun abdullahi dan abbas ba su wuce shekara goma sha uku ba don manzo da ya koma madina ya shekara goma kuma shi an haife shi kafin ya koma da shekara uku in ka hada sha uku kenan sai na abubakar ya yi shekara biyu yana jagoranci in ka hada da sha ukunsa ya sami shekara sha biyar to ina yin wannan shekarar na sha biyar ya riski halifancin na umar abdullahi dan abbas shakundum ne wajen baiwar da Allah ya masa ta ilimi da kuma masaniya ta fassarar littafin Allah al alƙur'ani ina daga cikin mafi bayyana sahabbai dangane da baiwar da Allah ya masa ta ilimi a ta dalilin albarkar addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya masa inda hadisi ya tabbata cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce da shi Allahumma allimhu alkitab ya Allah ka sanar da shi ilimin littafinka a wallafazin kuma Allahumma faqihu fid din ya Allah ka bashi zurfan fahimta a addininka wa allimhu ta'wil ka sanar da shi fasar littafinka wannan addu'a da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya masa ta yi matuƙar tasiri ta tare da rayuwarsa inda ya rayu yana da zurfin fahimta a addini da kuma cikakkiyar masaniya ta littafin Allah alƙur'ani hatta kai sayyidina Umar Allah ya da shi ya tashi magana akan Abdullahi dan Abbas yana cewa za ku fatal kahul wannan saurayin da kuke ganin ba ku san shi ba Shi ne wanda ake cewa saurayin cikin dattijai eh, saurayi ne amma dattijo saurayin dattijo ne ko dattijan saurayi ne a halittar da Allah ya masa da shekaru shekarun samartaka yake da shi amma a baiwar da Allah ya masa ta ilimi da fahimta ilimin da baiwar da Allah ya masa ta dattijai ce sannan yakan ce Allah ya masa baiwar harshe mai tambayar abin da bai sani ba wane ya tara masa ilimi ga kuma Allah ya bashi zuciya mai hankalta al'amura to ina abubuwan su ne dama suke sa mutum ya zama daban a cikin mutane ya fifici abokan wato tsarekunsa da suke tare Allah ya baka wato ainihin kwakwalwa da hankali mai fahimta al'amura idatar da kai da tambayar abin da baka sani baka yi ilimin sa yanzu nan ka tara abin da baka da shi sannan kuma ka zama da halayya irin ta dattijai kamala da sanin ya kamata a cikin al'amura wannan sahabi abdullahi dan abbas allah ya yarda da shi yadda da mahaifinsa ya rawaici hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam har hadisi dubu da ɗari shida da sittin ina daga cikin sahabbai masu rawaitar hadisai da yawa Allah ya karɓi rayuwarsa a garin fa'id a shekara ta 68 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan idan ka lissafa ce wadda yin hijiran manzo shekara 68 ya rasu wanda mun ce kafin a zo da shi madina ina da shekara uku in ka dora ya samu shekara saba'in da ɗaya a duniya yana daga cikin waɗanda suka yawaicin shekaru da annabi yake cewa shekarun al'umma sa sittin ne zuwa saba'in yan kaɗan ne kwarai suke ɗorawa akan haka to shi ɗin ma ɗora ko su da su gashi Allah ya masa baiwa ta ilimi tun yana da karancin shekaru kuma ya ɗau tsawon lokaci a rayuwa yana ba da gudunmawa addini na wannan ilimi da Allah ya bashi da haka ake samun albarkar rayuwa ya zama cikin waɗanda annabi yake cewa mafiya alkhairin mutane wanda shekarunsa suka yawaita kuma aikinsa ya kyautata Allah ya datar da mu ma sai batun abin da ya shafi hadisinsa yake cewa كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر حليفا Manzo عمر babba daga cikin manya-manyan sahabbansa a lokacin jagorancinsa da halifancinsa ya kasance na shigar da ni majalisa tare da shehunan da suka je yakin badar tare da manyan sahabban da suka halarci yakin badar ga girman shekaru sanin ya kamata da fahimtar addini da fuskantar al'amura daidai ga kuma kasancewa suna da darajar sun halarci yakin badar wanda suna da matsayi a cikin sahabai daban da na sauran to irinsu irinsu su ne a majalisar umar da su yake shawara don tafiyar da al'amuran shugabancin da yake wa jama'a na siyasarsa da kuma al'amura na addini to a wannan gaba ana sanar da mu bayanin abin da umar yake kai a lokacin halifancinsa a majalisarsa ta tafiyar da al'amuran rayuwar al'umma da shugabanta su da kuma al'amura na addini cewar ya rayu yana mai jawo ma'abota ilimi da daraja da martaba don shawartar su cikin mahimman al'amuran addini da kuma tafiyar da shugabanci wannan koyarwa ce ga al'ummar musulmi cewar wanda ya samu horo da tarbiyya irin ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama irin umar ga yadda ya tafiyar da shugabancin al'umma idan kai ma allah ya ara maka dama ka samu kanka za ka shugabanci al'umma kamar yadda ya shugabanci al'umma to ka ja ma abota ilimi tare da kai ka dubi waɗanda suke daraja da kima da martaba cikin al'umma ka ja su jikinka don shawartar su yadda za ka tafi da al'amuran al'umma da kuma al'amuran addini a addinance waɗanda suke da ilimi ɗin nan da ka ja su za su ka akan turba kwarai waɗanda suke da falala da sanin ya kamata rayuwa za su karar da kai abin da ya dace sai tafiya ta kyau kuma wanda za a shawarta na ma'abota ilimin su zama suna da shekaru domin ana samun gogayya da basira da sanin ya kamata tare da wanda ya daɗe a duniya fiye da wanda yake da ƙarancin shekaru sannan hakan baya kore jawo wanda yake da ƙarancin shekaru idan har Allah ya masa baiwar ilimi cikin tafiyarka domin a ƙaru da abin da Allah ya masa baiwa ta ilimi kada a kalli ƙarancin shekaru a rasa wa al'umma amfani da karuwa da za su yi daga wajen wanda yake da karancin shekaru kuma Allah masa baiwar da baiwa wasu masu shekarun ba sannan bayan haka wannan gaba na sanar da mu cewa wanda Allah subhanahu wata'ala idatar da shi da ilimi ya fito daga guri wanda yake mai kima da daraja to wannan ilimin yakan zama dalilin sa shi kan gaba da ciyar da shi gaba duk da karancin shekarunsa a sakamakon albarka ilimi da darajarsa shi yasa malamai suke cewa mallam ya ta'allam fi sigari lam ya taqaddam fi kibar duk wanda bai ilimi ba lokacin shekarunsa na yarinta ko kuma lokacin da yake karami to in ya girmama ba zai samu cigaba ba don ba a cigaba da jahilci da ilimi ake ci gaba to da haka ilimin da Allah ya datar da shi ya samu a lokacin da yake karami ya sa shi samun ci gaba a lokacin da wato ainihin yake babba da kuma sanda yake karamin har wayo sau da ilimi kan sa mai karancin shekaru ya zama mai kima daraja a rikajensa cikin manya saboda ilimin wani na nuna mana kimar al'amarin ilimi da kuma kimar masu ilimi ko da suna da karancin shekaru <clears throat> mu shaida ne game da malaminmu da Allah ya azurta mu da shi mal alqasim umar idan shekaru ne suke sa a tara ilimi to da bai tara ilimin da yake da shi amma Allah masa baiwar abin masu ninkin shekarunsa ba su da shi to irin wannan akan ja mai irin wannan jiki a ƙaru da irin baiwar da Allah ya masa domin Allah subhanahu wata'ala ina da baiwarsa iri daban-daban a cikin bayinsa sai ya bashi abin da bai baka ba ya baka abin da bai bashi ba a ƙarar da kai ta abin da kake da shi ba shi da shi a ƙaru da shi ta abin da yake da shi ba ka da shi shine ribar rayuwa Allah ya sa mu dace isa gaba da cewa fa kana wajen da fi nafsihi sai wani daga cikin 'yan majalisar na Umar cikin sahabbai da suka halarci yakin badar kuma suke su ne masu shekaru manya a wannan majalisa sai ya ji bai ji daɗi ba a ransa faƙala sai yake cewa lima ya dukulu hada ma'ana ni me yasa wannan yara yake shigowa majalisa tare da mu ne walana abna'un mithlu kuma muna da 'ya'ya irinsa kwatankwacinsa ma'ana umar allah yarda da shi ya fahimci wasu daga cikin 'yan majalisarsa da suke da yawancin shekaru da ilimi da sanin ya kamata suna nuna rashin jin daɗinsu na jawo abdullahi ɗan umar mai ƙarancin shekaru da umar yake yi na jawo kai abdullahi ɗan abbas mai ƙarancin shekaru da umar yake yi cikinsu duba da ƙarancin shekarunsa in an kwatanta da su har wannan yasa wani ya ji bai ji daɗi ba Hiransa ya ɓaci da haka yake tambayar me yasa abdullahi dan abbas yake shigowa majalisa tare da su ne ta yaya alhali su ma suna da 'ya'ya masu irin shekarunsa su ba su jawo 'ya'yansu ba kuma ana jawo wani ana kawo musu to amma sai dai shi sai na umar Allah ya yarda da shi a irin baiwar da Allah ya masa da fahimta da basira da ilimi ya fahimci sabanin abin da masu irin wannan fahimta suke da ita a cikin majalisarsa domin shi ya riski cewar abdullahi dan umar dan eh, abbas kai allah ya masa ilimi da falala da kuma kusanci ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na irin abin da bai wasu ba masu irin shekarunsa kasancewa yana da kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin rayuwar manzo ya tsinci kansa ya zama dan cikin gidan manzo ya karu da manzo a waje kuma ya shiga gida ya karu da shi ya karu da kuma abin da matansa suke da iliminsa ko to amma wanda yake ba dan cikin gida ba to zaka tare shi ko ba zai zama ina da wannan falalar da matsayin da darajar ba sannan bayan haka kuma duk da kasancewarsa dan cikin gida da kasancewa suna da kusanci da manzo sallallahu alaihi wasallam wannan daraja ce mai zaman kanta kuma Allah ya bashi fahimtar da wasu yaran masu irin shekarunsa ba su da ita su zaka Umar ya fahimci haka dan ya sa Abdullahi da Abbas yana yawan tare shi ya tambaye shi wasu abubuwan da masu irin shekarunsa ba sa tambaye su to wannan yasa ya fahimci yaran yana da basira daban da ta sauran yara yaron yana da falala da baiwa da ba a yi wa wasu yaran da suke tare da shi ba ko suke da irin shekarunsa to wannan fahimtar da umar yake da ita sabanin ta wasu daga cikin 'yan majalisarsa ya sa ya yi amfani da matsayinsa na jagora shugaba yake jawo abdullahi dan abbas cikin majalisarsa duk da yana da karancin shekaru don haka da ya fahimci jin ba daɗi daga wasu daga cikin 'yan majalisa na ana zuwa da abdullahi dan abbas cikin majalisa sai ya ba su amsa faƙala umar innahu min haithu alimtu shi fa wannan yaro da kuka ga ina zuwa da shi majalisa ko na ja shi majalisa daga fa inda kuka sani yake daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zama masa gurin dabdala yake kuma kun san cikin gidan manzon Allah jami'a ce mai zaman kanta sannan ya rayu da manzan a waje banda rayuwar da yake da shi a ciki da matansa kuma da suke da ilimi a cikin gida ga kuma gaiwar da Allah masa tana da kusanci da manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ma abin kaddarawa ne ga addu'a da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa da bai wa wasu yaran ba kuma ga basirar da Allah ya bashi da wasu yaran ba su da ita wannan abin ya kamata ku kalla ku fahimci abin da na fahimta kar ku rufe ido daga wannan ko ku ɗauki cewar ya za a ratso muku yaro cikin ku an fahimta ko wannan yake sanar da mu ɗabi'a ta ɗan adam bai san ya ga mai karancin shekaru a cikin tsarin tafiyarsa da shi da waɗanda suke shekaru bai ɗaya sai duka ganin kamar akwai wani raini zai iya shiga ya yaran da yake zama cikin tarar da mu zai ganin fa shi ma kamar shi ma tsaranmu ne to akwai irin wannan ta ɗabi'a ta ɗan adam da yake sau da ka yan rukunin manya masu shekaru sukan ji so su abu iya isu isu kawon wanda ya kasa su shigo cikin tafiyarsu kamar yadda za ka samu su masu karancin shekaru suna harkar su ba sa san mai yawancin shekaru ya zama a cikinsu sai su kamar tunaninsu da su daban da tasu zai iya daƙile su a wasu abu da suke so su yi suna ga daƙile kuma kamar shiga rayuwarsu haka ɗabi'ar ɗan adam take Ku sai umar yake nuna musu kada wannan ɗabi'a ta hana ku amfana da abin da Allah ya wannan yaron baiwa da wasu ba a yi musu irin ta ba a cikin kuɗin ba so da aka sai ba su wannan amsa cewar yaron nan fa daga inda kuka sani yake ya kamata ku kalli wannan kakwai la'akari da karancin shekarunsa da yawan naku shekar ba shi ne ma'aurin da ya kamata kusa a gabanku ba kenan sahabin annabi umar allah yarda da shi bayan shugabancin da yake wa al'umma na gaba ɗaya kuma yana shugabantar majalisarsa gaba ɗaya da sa su akan abin da ya fi abin da suka tafi akai ko tunda yanzu maganar da ake yi ba magana ba cita ta abin da za su tattauna a isarwa da al'umma gaba ɗaya a magana ce ta abin da ya shafi shi da su kansu a wajen majalisar tasu akwai abin da ba su fahimta ba ya fahimta ina fahimta da su su gane shi su fahimce shi ina da mahimmanci da bambanci da kuma abin da su suka fahimta ko sau da haka abin da ake so da shugaba a majalisa idan Allah ya ankarar da shi wani abin da 'yan majalisa ba su ankara ba to ya ankarar da su ki fito da musu da bayani wanda za su fahimci abin daidai idan su mara masa baya a yi abin da ya dace kada ya bar abin a ransa su ba su fahimta ba shi kuma ya fahimta a zuwa ya ta kikika a majalisa in ya kafi a ce shugaban ya cika taurin kai da kafiya akan abin da ya dauka na ra'ayi in kuma ya biya musu a bar abin da ya dace ba a yi ba da shi da su da a zarge su ko ba haka ba to haka yake faruwa saboda haka wanda yake sanar da mu sahabin annabi umar allah ya da shi bayan matsayi na shugabanci da Allah ya bashi to Allah ya bashi kaifin fahimta daɗi da ƙari akan to waɗanda yake shugabanta ta wani lokaci kan fahimci abin da ba su fahimta ba duk da kuma hakan da ya sa shi ya ji cewar su duk abin da ya tafi a kai lalle a tafi a kai ta ƙarfi da yaji ba a ikan ƙoƙarin ya gamsar ya fahimtar don a gane abin a fahimce shi a tafi bisa sarrai ba bisa tirsasawa ba to bayan wannan da umar ya ba su wannan amsa cewar wannan yaro daga inda kuka sani yake nuni akan cewar yana da kusanci da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina da kaifin fahimta ina da ilimi da allah ya bashi da bai ba wasu ba da haka a wannan lokaci yake cewa da shi yake cewa da suka yan majalisarsa wannan yaran da kuke gani fatal kohol ko kahol wato fatal kuhul wato dattijan saurayi kutun da ya zama dattijan saurayi ba samartaka ya kamata mu kalla ba dattijan takar da muke da bukata da ita a cikin wannan majalisa ya kamata mu kalla sannan yake cewa lahu lisanun sa'ul yana da harshe mai tambaya duk abin da ya shiga maduhu Baye barinsa a ciki sai ya fito da shi don ya samu mafita to mai irin wannan za ka tar da shi da tarin abubuwan da ya samu su da ya kiyaye wanda bai da wannan bai da su sannan kuma yake cewa ga hankali ga kwakwalwa ga zuciya mai gane al'amura to kuma dama da wannan ake sanin dan baiwa hankali da kwakwalwa mai fahimta ga kuma tambaya kan abin da baka sani dan ka zo ka fahimci mutane ba daidai ba ko ka musu hukunci da abin da ba shi ya kamata sai bayan ka nemi abu ya yake ka san shi in hukunci za ka kai in shiga su za ka ka shiga to za ka shige shi bisa basira kuwa to wannan sai yake nuna cewa ana auna mutum ne da kimarsa da darajarsa ta bangaren abin da ya shafi ilimi da fahimta da basira a yaman ma'auni a man matsayi ba ana duban sa bane da asalin halittar zatin jikinsa ko shekarunsa wanda wannan aka rasa yanzu sai ji a ɗauko mai shekarun da ba shi da basira ba shi da fahimta kawai saboda shekaru a sa cikin abu zai ta kwakyariya a kuma bar wanda yake da basira da fahimta saboda ana ganin ai shi ba da yawan shekaru sai a ƙi amfana da abin da Allah ya musu na baiwa da ake wannan ba daidai ba ne idan ana buƙatar wanda za a tura majalisa ta dattijai ce ko ta wakilai to ba yawan shekarun ya kamata a kalla ba yaya wannan yake a cikinmu zai yi abin da za mu tura shi ko ba zai ba in zai yi tafi ko bai kai shekarun waɗanda suka fi yawa a cikin majalisar ba amma zai zo da abin da ake so a zo da shi zai aiwatar da abin da ake so a aiwatar a wannan akwai shekaru amma akwai da masariya da kwakyariya to kuma zai samu tura shi an fahimta ko a shekenan ma'aunin waye kai kima ka darja ka fahimta ka gane waka da al'amura ba wai magana shekaru kawai ba to yake cewa fada fada'ani ta yaumin fa adkhalani ma'ahu kamar yadda ya saba bisa ga ɗabi'arsa na yana shiga da ni majalisa duk da wasu ba sa so sai ya kiraye ni wata rana ya shiga da ni majalisa tare da waɗanda suke shiga majalisa fama ra'aitu annahu da'ani ba na ganin a ranar nan da ya kira ni ya kira ni dan za a tattauna wani abu da sai da ni za a tattauna shi kamar yadda in za a yi zaman tattaunawar ike gayyata ta shiga to ba na jin wannan ne yasa illa li yuriyahum kawai ina ga ya kira ni dan ya nuna musu matsayi na waye ni domin da na shiga majalisa abin da ya faru ke an fahimta ko kenan ina ga bai kira ni ba dan za a zauna a tattauna wasu abu muhimmai da ya kamata in zo a ciki a ya kira ni ne saboda ya share wasu damuwar da take cikin zukatansu na ina shiga da ni majalisa su da yana so su fahimci matsayin da Allah ya masa na ilimi ina so su fahimci karfin fahimtar da Allah ya bashi da bai wanda yake da ita ƙari akan kusanci da yake da shi da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ma taqulu ma taquluna fi Allah ta'ala sai ya fara fuskantar da tambaya zuwa ga su 'yan majalisarsa da suke da yawancin shekaru da ilimi da daraja me za ku ce game da faɗin Allah maɗaukaki إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا معنى ميتة وكو game da suratu idza jaa nasrullahi wal fath ko سورة النصر سورة النصر ماذا كتشي ina so in karu da bayanin ku na ilimin da Allah ya muku ina so in karu da fahimtar da kuke da ita akanta zan so in ji me kuke kai faƙala ba abuhun sai wani daga cikinsu ko wasu sashi daga cikinsu ta ce wasu ta zo ɗaya sai suke cewa umirna nahmudullah a wannan sura umartan mu aka da mu zama masu gode wa Allah wa nastaghfiru kuma mu zama masu neman yafiyar Allah akan mu yaushe idza jaa nasruna wa idza nasarna kai wa fataha alaina ko idan Allah ya taimake mu akan al'amuran mu na rayuwa da addini kuma idan muka samu bude a rayuwar mu muka samu buɗe a addinin mu to mu tsayu da godewa Allah mu kinkimi wato an neman gafararsa wa taba ba'dhum falam ya kulce, wasu kuma daga cikin yan majalisar suka yi shuru ba su ce komai ba kenan wannan abin da aka faɗa da yiwuwar su ma shi ne ta ce wasu mai kwaya ta maimaita abu ɗa sai suka yi shuru, ko kuma wannan abin da aka faɗa ɗin ma in ma ba su fahimce shi ba to da aka faɗo shi suna ganin eh shi ne abin da surar ta kunsa ba kuma su da wani abin ƙara bare sai to mu muna da ƙari akan haka ko dan da ƙarin da sun ƙara sadaka wanda sai ke sanar da mu cewar 'yan majalisar sai na umar cikin wato dattijan wannan majalisa tasa sun kasu gida biyu a tambayar da wasu sun tofa ta bakinsu wasu kuma sun yi shiru imma shirin abin da aka faɗa haka suke da fahimtarsa kuma shine suke ganin daidai ko kuma wato anin ba wani ƙari wasu kuma sun yi shiru ba su ce komai ba to bayan wannan in aka kalli amsar da suka bayar amsa ce ta abin da lafazan sura suke ambatawa a fili domin an ce ja jaa nasrullahi wal fath idan nasarar Allah da buɗinsa ta zo gare ku wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kaga mutane suna ta shiga addinin Allah jama'a jama'a a lafazin za ka fasara shi abin da zai baka ke. fasabbih to kai ta tsarkake sunan Allah kana kore masa dukkan wata tawaya ko aibi hamdi rabbika kana mai hadawa da gode wa ubangijinka kan budin da ya baka kan nasarar da ya baka wastaghfirhu kuma ka shiga neman gafararsa kan abin da kai na kurakurai a rayuwarka kafin samun buɗin nan kafin samun nasarar innahu kana tawwaba haƙiƙa Allah mai yawan karɓar tuba ne na bayinsa wannan kowa ma inda ya san fassarar baƙaƙen larabci abin da zai faɗa maki ko to ma'ana sai suka ba shi amsa da mabayyanin abin da lafazan sura suke ambatawa suke karantawa to wani abin da suka faɗa masa sai ga ce to aiko ba shi ne abin da kuma surar ta ƙunsa na saƙo na musamman da kallon lafazin ta farko ba zai baka shi ba sai ka tsaya ka nesa tunani bayan fahimtar lafazanta da ma'anar abin da suka kunsa to kuma ka gano wani abu da take dauke da shi na sako na musamman da lafazan farar da garaje ba sa baka shi kuma shi ya san haka sai ce aka zalika ta kula ya bina abbas sai ya fuskantar da tambaya ta biyu zuwa ga abdullahi dan abbas shi da yake da karancin shekaru wasu suke jin damuwa ana shigo da shi a matsayinsa na mai karancin shekaru cikinsu su kuma suna da yawancin shekaru ya ce kai ma abin da zaka ce kenan abdullahi dan abbas akan wannan sura fa qultu la abdullahi dan abbas sai da shi a'a ni ba iya abin da zan ce ba ke wannan abin da suka faɗa ba dan ina da ja surar ta kunshe shi ba amma ina da abin faɗa ban da shi da basu faɗa ba kaga za a samu abin da ake nema din daga wato dattijan saurayi ko da ba a same shi daga asalin dattijan mai shekaru ba ƙala fa ma ƙul to da na ce a ni ba iya abin da zan faɗa ba kina akan sura ina da ƙari sai ce to me zaka ce kai akai kaga fagen nuna musu waye abdullahi dan umar din yazo abdullahi dan abbas kai yazo ko qultu yace sai na ce huwa ajalu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam a'lamahu lahu wannan surar saƙon take ɗauke da shi bayan abin da lafazanta suke ambatawa tana bayani ne akan karewar lokacin rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai allah ya sanar da shi da ce masa idza ja'a nasrullahi wal fath idan nasara allah da buɗinsa ta zo abinda da kake fatan samu ike da wahalar samu <coughs> ciwo mutum ɗaya ibar abin da yake la'arnanci da musulunci ne maka wahala a zage ka a kai ma duka a aibata ka a ce mahaukaci a ce maka wato ainihin matsafi a ce maka boka ka sha dai abin da ka sha na wahala da matsala a kan a karɓi wannan abin da ka zo da shi na sako to idan ka ga nasara ta zo buɗi ya samu mutane suna ta shiga addinin nan jama'a jama'a kungiya kungiya ayari ayari abinda da yake da wahalar samu sai abdullahi dabar ce wa zalika alamatu ajalika Allah yana ce masa to wannan alama karewar rayuwar ka ce domin abin ka zo yi kayi abin kake fatan samu ka samu zama kuma bayan wannan ba naka bane to wannan shine sakon da sura take da shi wanda in ka kalli farar da garaje lafazanta ba za ka gano shi ba amma bayan ka fahimci abin da lafazin ke barwa in ka nesa tunani za ka fahimci tuna da wata ma'ana da wani sako binnanne da sai an kai kwakwalwa nesa an fada tunani ake gano shi saboda haka sai aka ce da shi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu to idan shekaru suka ja rayuwa ta taho karewa babu abin da ya kamaci bawa irin nagartattun ayyuka su zama sune ne ƙarshen rayuwarsu don ya samu cikawa ta kwarai dan ya je wa ubangiji yana abin yarda ina tsatsarka sai aka ce fasabbih da haka ka tsarkake ubangiji daga dukkan wani aibi bi hamdi rabbik kana mai goyawa da gode ubangijin kan ni'imomin da ya maka da nasarar da ka samu da budin da ya baka wasta gafirhu kuma ka nemi yafiyarsa kan laifuka da ka je masa kana mai tsarki innahu kana tawwaba haqiqa Allah mai yawan karbar tuban bayi fa qala umaru radiyallahu an sai umar Allah ya da shi yace ma a'lamu minha illa ma taqul ni ma ban san wani abu da wannan sura take ba da sa ba bayan ma'anarta ta farar da garajin za a iya fahimta daga lafuzanta irin wannan abin da ka faɗa ban san wani abu in ba wannan ba mun yi daidai da kai abdullahi da abbas a fahimtar wannan sura na abin take da kunshe da shi na saƙo daban da in ka kalli wato lafuzanta a farar da garaji kenan da abdullahi dan umar eh, da abdullahi da abbas da kuma umar sun yi tarayya wajen fahimtar wannan sura na abin da take kunshe da shi ban da abin da lafazin tafar da garaje suke ba sannan kuma matsayi da darajar da Allah ya wa Abdullahi dan Abbas ta fito karara fili waɗanda suke jin ba daɗin shigo da shi majalisa ga amsar ta bayyana ga ranar fito da shigo da shi cikin majalisa Suda da haka maganar ba ta son kai ba ce, ba ta wani wato ainihin ra'ayi ba ce. a'a maslahar addini da maslahar al'umma da maslahar jagorancin da ake ta sa aka gayyato shi shigo cikin majalisa ko bai kamata saboda wannan majalisa ta samu saɓani ko wani abu zai tsaya mata arai ta rika jin kaikai a abin da ake ba to da muka kalli wannan gaba ta hadisi ana sanar da mu cewa duk sanda aka samu saɓanin fahimta tsakanin al'ummar musulmi ko tsakanin jagora da waɗanda yake shugabanta abinda ya kamata da shugaba ya ɗauki salon bayani da gamsar da waɗanda suka samu saɓani da shi kada ya garajen ɗaukan matsaya da kuma amfani da ƙarfin kujera a wajen tafiyar da al'amura wannan salon da umar ya bi ya kusa kowa ya sallama amsa ta fito fili ko fiye da ce ai kun ce ni ne shugaba kuma na ga dacewar in shigo da shi na shigo da shi sai me to amma ba tafiyar da wasu kaikayin ba kuma ko to shi kenan da ana shugabanta kuma sai rika mana abin nan abin nan eh, fin karfi ko kuma karfa karfa ko wani za ta shigo ciki za a rika samun wannan yan maganganun yan gunagunin a gefe to maganin irin wannan duk wanda yake da wata fahimtar da ita fa akai wacce ba ita ce tafi ba fayyace masa al'amura warawara a fili ya gane to sai zama mai karfafa ka ba mai kishiyan takka wani hadisi na koyar da mu sannan bayan haka hadisin yana mana bayani akan falalar umar da falalar abdullahi dan abbas allah ya da su inda allah ya ba su fahimta ta musamman ƙari akan fahimtar wasu su sannan wani hadisi na sanar da mu cewar abin da ya kamaci shugaba sarki ne hakimi ne gwamna ne dakaci ne mai unguwa ne shugaban makaranta ne a a wata ma'aikata ce kake shugabanci to karka shawartar ma'abota ilimi masu tsoron Allah cikin mahimman al'amuran da kake shugabanta al'umma shine abin da Umar kuma haka galibi sahabbai suka tafi da jagorancinsu sakamakon abin da suka samu daga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma da aka ce da shi wa shawirhum bil amr aka ce wa amruhum shura bainahum al'amarin annabi da sahabbai shawara suke kuma an masa umarni idan abu ya taso shawarce su kuma yana shawarce su to wannan abin da suka koya a kansu suke tafiya to da duk shugaban da yake shawartar masu ilimi da masu basira da fahimta da kuma dattijan cikin al'umma to tafiyarsa za ta yi kyau kuma za a ji daɗin jagorancinsa amma duk wanda zai zama karfa karfa zai abin da ya tafi a kai ra'ayin da yake shi za a yi ko kana so ko baka so ko kai ko ka bari to za a gaba da ita kuma za su tafiya ɗan wani lokaci su za su taɗe ka su za su tala sai ka rubuta sai same su rufe su ta an rufe shafin sai kuma yi magani ko ba haka ba yawa sannan wannan hadisi mun je karshe zan bada kafar tambayoyi insha Allah kuma da kai zan fara in Allah su eh. sannan yake cewa eh, muke cewa wannan hadisi har yana sanar da mu cewar halaccin shigar da masu karancin shekaru cikin rukunin masu yawancin shekaru idan aka fahimci shigar da mai karancin shekarun ina da wata fa'ida da amfani da za a samu da ba lallai a same ta a gurin masu yawan shekaru mana kada mu zama ko da lokaci muna da kamfanin da ake cewa abinda babba ya gani yaro ko ya hauri ni ba zai gano ba wani sai zo ya kafe maka wannan kai kaci ya kama aya ko ya faɗa maka hadisi sai ce ai suna na akan wannan ba za a shigo musu da yara cikin tafiyarsu ko ba haka yake faru to ana ga mana cewa kada mu ɗauki wannan abun a matsayin yanke magana da ba ta da saɓani ko kuma ba za a iya samun abin da ya fita ba a'a wannan shine abin da yake galibi an fi samun matsaya mafi kyau da mahanga mafi dacewa a gurin mai yawan shekaru da izi, amma akan iya samun wanda Allah ya datar da shi da tunani da basira da fahimta mai kyau kuma yana da karancin shekaru to ka a rufe ido daga wato ainihin abin da Allah ya bashi a rika kallon kawai karancin shekarun a kasa amfana da shi sannan wannan hadisi daga koyarsa da muka yi ina sanar da mu cewar akwai amfani ma na shigo da masu karancin shekaru cikin masu yawancin shekaru don su samu abin da ba su da shi su ko a to in aka ce zama masallatanmu sai dai mu manya za mu rika muna kore yara su waye za su sallar gaba in bayan mu mutu ko ban basu sun zo sun shigo ciki sun koya ba idan aka ci hanyar makabarta na ce kai kuma can tun daga nan to idan ko ba ko suwa za su yi suwa za su saka gawar ko kaga a shi kenan akwai buƙatar a ba su dama su rika shigo wanda aka fuskanci na da fahimta ina da nutsuwa a shigo da shi su zama su ne mamaya madadi na waɗannan dattijan zuwa gaba akwai koyarwa a ciki sannan kuma akwai karuwa da abin za a karu da shi da Allah ya musu na baiwa su da ka wannan kamata a rika kalla da haka wanda daga cikin masu hikima yake faɗar abin a waƙe yake cewa fakan min Sagirin, la hastahu inayatu min allahi fahtajat ilaihil a akabiru ishe fakan min Sagirin. da yawa ana samun mai karancin shekarun da la Ina inayatun wata kulawa ta musamman ta same shi minallahi daga Allah Allah ya bashi wata baiwa fahtajat ilaihi al-akabiru sai ga manya manya masu shekaru suna bukatar so nawa aka samu irin ya fi a kirga da dama ana samu irin wannan so da ku an sami irin wannan a kaddara shi a ja shi a sa shi a cikin tafiya amma ba kullum a mulkinmu a makarantunmu a ma'aikatunmu a guraren ayyuka a ce ah, ai su wane su ne top ai su ne manya ba wani wanda zai ratsu cikin tafiyar su ba wanda zai a ah, ba haka ake nan da aka zo aka yi rashin sa'a irin wannan harba-harbar da aka ratsu aka tsintsince manyan ba ku da kuma gogaggun yara mai za a ki wannan bayan kallo ko sannan kuma an babu mai koyo wani zai kare an fahimta ko to wannan shine irin abin da wannan hadisi ke da mu abin da muka da Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya yafe mana da haka wannan hadisi da mala ya kawo shi ya kawo shi da an karar da mu cewar manzon mu ma da shekarunsa suka taho karewa zage dantse i da kusantar Allah da neman yafiyarsa da gode masa da tsarkake shi kai ma idan shekarunka suka tura aka ce ka kai arba'in ko ka ma dora to yi kokari ka yawaita ka ninka aikin alkhairin ka fiye da yadda kake da ba ya zama kana ƙara shekaru kuma aikin kirkin ka yana ja da baya ba a kamata ya ce ka rubanya abin da kake na aikin alkhairi don ka sami kyakkyawar cikawa ka yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya datar da alhamdulillah wasu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa da hadith a asalin kalmar larabci zance ko magana amma a gurin malamai masana addinin musulunci in sun ce alhadith abinda ake nufi da shi a ma'anarsa mai faɗi zantuttukan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma zantuttukan da aka samo daga almajiransa sahabbai amma amanarsa wacce wasu suka tafi a kai cikin malamai abinda ake nufi da alhadis shine zantuttukan manzo kawai sauran kuma abin da ya shafi na sahabbansa da tabi'ai akan ce da su Asa ko a ce da su akhbar amma asalin magana da ta zo daga manzo a matsayinsa na wanda Allah ya aiko shi da saƙon alkur'ani ya isar wa al'ummarsa da saƙon addini maganganun da ina bayyana abinda ba a fahimta ba alkur'ani da kuma saƙon da aka aiko shi da shi na wato ainihin addini su ake cewa hadisi in hadisin kai tsaye da gare shi ne ya faɗa sakamakon abinda Allah ya kimsa masa arai ya bayani na addini a ce da shi alhadisun nabawi idan kuma Allah ne ya faɗa masa kai tsaye abin da zai faɗa ya faɗa ana cewa da shi alhadisun kudusi to wannan shine abin da ake cewa hadisi alaƙar da abin da muka yi yau in muka kalli cewar hadisin mu na yau sai muka ce hadisin abdullahi dan abbas ko da ya tashi sai yake ba da bayanin abin da ya faru da shi da umar da 'yan majalisar umar an kawo maganin manzo a ciki? to kaga magana fasar na baka cewar a fasara hadisi mai fadi shine abin da aka samu na bayanan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko bayanan ɗalibansa ya fito a nan ko bai fito ba ya fito to wannan shine abin da ke

haka eh. da yake kaiwa da wanda ya cire da sauransu sai sai wannan ribar da suka sa wanda wanda wanda ke shi da su haka idan wannan ribar abin da za su sauka daga cikin wani da ke shi zai ba su amma shi da ya kuka misali idan ya sa su goma ya ce ko ya yi da su ba idan ya yi da da suke shi su sai su ci a cikin wannan abin da ya rage yauwa wanda sa masa ya da abinda shari'a take kalla idan aka ce wannan gurin da ake aiwatar da wani abu wanda yake ba shari'a ce ta ce a shi ba ya saba da shari'a to abin da shari'a take kalla shin gudanawarsa da ci gaban abun daga meye sos din shin banki yana gudanawa da asalin kudinsa ko da kudin da ake kawo masa ka fahimta idan wane ya kawo wane ya kawo wane ya kawo wane ya kawo da su muke hada-hada to kenan da wanan nan zai daina kawo wacce daina kawo hada-hada ba za ta yi ba ko ba bankin da zai ci gaba idan masu kawo kuɗi ba sa kawo za a rufe shi su da kansu masu banki za ce kai wahala ta isa haka su rufe kayansu to kenan abin dubawa shin idan ma misali da aka baka raba kan kuɗin da ka aji ka ce to kai ba za ka taɓa wani abu na rababin ba iya kuɗin da ka saka su za ka ɗauka karka rika amfani da su wannan bai hana raba ta ci gaba ba bai hana a daina yin ta ka fahimta ko to na farko ana so ka kalli Shi ne karatun da muka yanzu fahimta ta karkashin abin da kake bayan wasu za a fahimta ta farar da garaji. akwai wannan abin kalla ne sannan a'a to su da suka sa maka wannan interest to in ma kai baka karɓa ba ko baka ɗauko ba to dai idan wani ya zo kai a cikin statement yake gaya ma kana da kaza kana kaza amma ai ba zuwa ake a wani akwatin kudin ka ba kawai a ƙasa kasu ba taɓawa ko rubutu ne kawai a takarda amma wannan kuɗin da kake da suna intanet ɗin su ɗin za a sake ɗauka a ba wani shi ma ya ƙaro wasu intanet ɗin akan wancan ka fahimta ko su da dan ka bar shi ba wai yana nuna ba za a ci gaba da interest ba a ƙaruwa ma zai ci gaba da har ma ka ciro ka rabo shi da can yafi to magana ce to kuma ai ba a ce ka ci ba kama kuma kana tsantsanin ka ci shi sai ka sai kasa wani guri da suka ramuka duk ka ci cike a samu saukin bin hanya Ba ka ci ba ka ba wani kuma ya ci ba amma ka bara a hanya abinda malamai suke ba da fatuwa da shi a'a ai dama maganar cewar abin da suka cira suka cira saboda ka saka kuɗi ko saboda ka ɗauke ai su ba sa kallon cewar wai asalin gundarin kuɗin da ka saka da shi kawai suke mu'amala suna kallon da gundarin kuɗin da ka saka da abin da ya haifar ko kai ka kalla haka ko baka kalla ba kuma kai ma kamata ka kalla haka an fahimta ko to shi na abin da yake faruwa eh. magana ce ta ya kamata mu dake zama da gaske muna so mu samar da sauyi na abin da muka samu kanmu a cikin riba ta yi mana kaca-kaca a cikin al'amura inda za mu tafi akan cewa ai larura ce ai larura ce to ba ranar da larura za ta kare ita kuma tsarin musulunci ba larura ba amma da ita ta zama dindindin ba a bujurowa take kuma ta kan amma muna mai da ita ta zama dindindin amma ana da masu halin da za su iya tsayuwar daka da abin da suke da su a ce a zo a yabanki irin tsarin da musulunci ya ce a aiwatar to da ana haka to sai kaga wanda ma ba musulmi bai na cewa to ai shi wancan tsarin ya fi makyau sai ga ya ka kudin sa nan kuma wanda yake musulman shi ma zai hankalinsa kwanci to ta haka ta haka sai ga ana raunata tsarin ba ana raunata shi sai kuma kawai gari ma ka nemi shi karasa ta ba ɗauki salon ba galibi banda da ake ɗan bankin jaiz da ake cewa shi ma dai ka kalle shi ya kwaya babu ne ya eh, saboda ba zai iya baka bukatar ka ta yadda sauran bankunan za su bayar ba shi ma yana samun tarnaki fiye da sauran bankunan so da alaƙa ta cewar shi ma yana kwatanta zai kwatanta wani abu musulunci ko ba a kai ake ba ɗari bisa ɗari wannan kalmar cewa za a wani abu da sunan addinin ta sa sauran kuma sun ɗauki kishi da shi to kuma tun da yanzu shi sabo ne ba kamar su ba da suka daɗe sai ka tara kana so ka tura transfer guri ka sa ce ai can bankin ba maya ba a sabisin ɗinsa kwata-kwata a area da kake so ka kasa mata zuga ko ko kuma an ce ana so a maka rafiri sai a ja maka rafiri daga wani dan wani bankin sai a kawo sai can yan bankin sai su ibada sakon da ya kamata su su samu su iya mu'amala da wanda ya maka rafiri an sai sun saki bayani a kansa gare sannan za a karɓe shi a rafari din kuma rafarin ya aiki to akwai irin waɗannan abun a ciki fal amma dai in dai musulmi suna da zuciyar yin suna kuma yin ko yaya kuma irin wani da aka yi a kwana a tashi za ga wasu kuma sun zaburo an kuma yin wani ana nan ana nan kuma har a yi nasara da shi kansa wani ɗin ma da akan a yi shi ai kamar najeriya ta tashi haka aka yawwa to amma sai ana haka ana haka ana haka kuma har sai allah ya sa a kai ga abin da ake so wannan shi kuma yake cewa shin dan uwa yana da haƙƙin lalacewar tarbiyyar dan uwansa a rashin ubansu yi eh, kwarai kuwa so da aka ce mahaifi ya rasu amma ya bar 'ya'ya akwai wanda suka tasa akwai kanana to haƙƙin manyan ne su tsayo akan ƙanana don babu wani wanda ya zama musu mafi kusanci kamar su idan wani abu na ya taso ko mai suwa za a yi suwa kuke da su da za su tsaya akan al'amarin suwaye masu gadon ku suwa za ku iya gada suwaye to su ɗin nan su ne abinda mahaifin nan yayi a kansu su da suka tasa to shi ya kamata su yi akan yan uwansu da suke ƙanana haƙƙi ne su wani in suka yi da wannan suka samu matsala to babu ko shakka ba su kyautata wa mahaifinsu ba a abin da ya ɗoro su akai sun sauka da kai kowa ba su kyautata wa yan uwansu ba ko ba su kima masa ba su ma dan za su ce su ma ba su riƙi masa ba an fahimta ko kaga an lalata zumunci Eh, babu shakka dan uwa da haƙƙi akan dan uwansa dan da abin da ya shafi tarbiyarsa musamman aka ce babu uba da abin ya fi zama lallai a kansa sannan sai ke cewa idan mutum ya karbi bashi a wajen wani shin wa yake da haƙƙin ya san lissafin abin da aka karba idan ba a rubuta ba wanda ya bayar ne ko wanda ya karba ne dukansu ne kai ka san me ka bayar shi ma ya san me ya karba kuma wanda ya fi karfin haƙƙin ya ba da kula wanda ya karba inda za a ce shi wanda ya bayar ma ya manta ko ya kasa tuna to kai bai kamata a ce ka kasa tuna kai ai ka san me kai da su da ka karba ko ka san ranar da suka yi maka to bai kamata kuma a zo biya karkaca kai ka kamanta lissafin amma sanda ka karba kai bukatar ka baka manta an fahimta ku? da haka zai iya fahimta ku kana so ka cutar da shi ne to anan kuma shi ma zai rika shakkar ya faɗa abin da ya sani ko daidai ne bai na tunanin kai ya faɗa ma ka ce ko cuta kamar yake so ka sa masa shi ma matsala ta shakku ko ba haka ba to da haka duka ya kamata ku riƙe da kai da ka karɓa da shi da ya bayar idan kuma ana neman wanda ya fi cancanta da ya riƙe to kai da ka karɓa ne to da kai ne nauyi yake kanka mai haɗari da harkar bashi manzo haikan sallah ga wanda ake bi bashi bai biya ba a kaga bai kamata kai kai sake da shi har ka ce ka manta Allah ya samu dace ka ce alul kitabu arne ne arne ne illa ko ka ce arnancinsa ina da bambanci da arnancin waninsa bahaushe yana so da kai ce da kai kishiyar musulmi arne yake cewa ka fahimta ko ita ce kalmasa ta hausa ta arne wanda baya kan turbar da Allah ya ce a kasance a kai to amma in ka koma wa alkur'ani a wajen bayanin nau'o'i da dangogin arna da ake da su alkur'ani ya bambanta wanda ya taɓa samun saƙon Allah amma ya bintsire masa da kuma wanda kwata-kwata baya kan saƙon Allah wancan ya fi baƙi ƙirin wanda kwata-kwata wani abu na saƙon Allah baya gabansa irin mai bautar wuta ko mai bautar eh, rana ko mai bautar wata daban yake da wanda yake jin akwai Allah duk da ba a yi abin da yake so an goya masa wani kamar kiristoci suka goya masa masihu almasihu da kuma maryam an fahimta kamar su da suka yahuda da suka goya masa uzairu an fahimta to irin waɗannan sun sha bamban da waɗanda su kuma ba su da wannan masaniyar ta waye allah ɗin sau da masu irin wannan aka so ciyo su za su fi sauƙin ciyowa sakamakon abin da suke da shi na ilimin sanin waye Allah din daban da waɗancan da su kwata kwata ba san wannan ba ka fahimta amma dukkanin su mabannata ne dukkanin su in an sun mutu duk wata ce ka fahimta ko yawa eh su waɗanda suke ahlul kitabi kamar na faɗa maka saboda bambancin su da sauran arna suna da alaka da sanin wasu littafai da Allah ya saukar suna da alaka da annaban da Allah ya aiko suna da alaka da cewa akwai Allah shi sa aka ce za a iya aure matan su kintsatsin ciki kamammu wanda suke kokarin ban addinin da suke kai to a wannan ne zaka iya ciyo su sakamakon abin da kake da masaniya na addinin musulunci ka baɗa musu wani abu da suka sani addinin su ka ciyo su da shi za a samu saukin taho da su sannan kuma su ba za su haɗa ka da ɗanka ko in ya taso a gurinsu ba zai zama ce kwata-kwata bai da alaka da Allah ba ka fahimta to wannan musulunci ya kalla ce su ana iya auren su saɓanin wancan da yake daɗin kwata-kwata akan abin da ya shafi Allah ko shafi annabansa ko ya shafi littafansa da eh, wannan shine abin da ke eh wala tankul mushrikat gamewa ce to amma sai kuma suke cewa abin nan uhillat lakum wannan na al-yawma uhillu lakum yawwa hillu lakum wa ta'amukum hillu lakum da kuma wal muhsanatu an gane ku? saboda kaga wannan ayar ai da waccan din kuma ga wannan shi irin sa Abdullahi dan Abbas shi ne yake da fahimtar cewar waccan ta share abinda wannan take cewa za a iya aure ahlul kitabi amma majoratin sahabbai da tabi'ai suna sabanin sa kace a'a wannan tana nuna za a iya aure su ahlul kitabi waccan kuma tana maganar waɗanda ba a halin kitab ba za a aura ba yawa shi ne abin da ke na sai kawai ya dawo ma da shi a tsarin addinin musulunci idan ka zo ka kalli abu na sayarwa nawa na ce kudinsa za ne ka ce ya yi maka ka ɗau kudin ka bani na kama hanya na tafi ka kama hanya ka tafi to manzu dama ya ce albayyi ani bil khiyari ya lam yatafarraqa mai saye da mai sayarwa suna da zaɓin gudana ciniki ko fasa shi in dai ba su rabu a gurin kulla cinikayyarsu su ba fa ta farraƙa da zarar kuma suka rabu to ciniki ya kullu in ya dawo ya ce shi fa ya canza shawara kaza kaza kaza sai ka ajiye masa ba abinsa ka ba shi kuɗa da ta kamata ina dawa ba na kuɗi na ce ga dai kayan kuɗinka ni ban yadda ba to kai ƙara ina zuwa alkali da cewa aka yi a ciniki muka da shi ya ga kana na sayar masa ya saya fi bayan lokaci kaza ya da ya ce min ya fasa ta take alkali da ce mahaukacin yana ne ta baka san shari'a ba an ce maka da ka ake kasuwanci ko cinikayya da za ka yi ciniki baka san ya musulunci ya tsara cinikayya ba to zaɓi kana da shi ne a lokacin da kuke ƙulla ciniki tunda ka bari aka yi ciniki ka ɗauka ka tafi ka damar da shi ɗauki kayan kan ko ba ka ba zan maganin ka alƙali zai gaya masa sai dai in shari'ancin gangan za amma dai na musulunci ne abin za a faɗa masa bai da zaɓi ya bar damar ta zaɓi ta wuce na samu ba suna bakan bako in na samu ma zan ga maka in na samu ma ba zan baka saboda magana ta ciniki mun yi ta wuce ni wannan magana ta wuce a gurina. wannan shine sai in kai ka ga dama wani ana samu dan tausayawa da wani yanayi mutum ya zo ya sai abu in ikan lona wuce na sai na yi cinikin nan na gama Ka ga kuma wallahi ga baba na can ba lafiya kuma ban da kuɗi a da Allah karɓi kayan nan ka damun da kuɗi za ka iya tausaya masa kai musulunci ka taimaka masa ko na ka samu ladan abin da an fahimta wannan abin kalla ne kakkar bai lokaci ya yi ba da zaɓi a ciniki a kai ina da ladan sa irin wani an fahimta amma haka nan kawai kawai shi ai an ce mai ya tsada to shi dan sanda ya cinikin baya baya fahimta abubuwa eh in aka ci haka za a yi ciniki ma ba zai ba kenan gaba ɗaya ai ka fahimta ya zo ya ce ma ko a to kofar shagon ka ga ajiya na ce ni ban karɓa ajiyar ka ba in ka ɗauka ruwanka in ka bai shi ya lalace ruwanka ko ina ji ba mu dalili ba to ba su da zan karɓa ajiyar ka ba to ban karɓa ba ɗauki kayan ka in ka bari kuma ya ɓata kai kaso babu dalili eh, wannan kuma wani babi ne daban tunda ai shi sanda aka cinikin bai ga illa ba kuma da ya zo shi ma ba ciya ya ga illa ba a gaya masa ba yawwa wannan babin zaɓin illa daban daga kai sai mu rufe ruwansa kai ma kuma ruwanka yawwa in ka ce to shi kenan to yanzu kai ka ce ka baka da sa ni kuwa in na karɓa ma sake sayarwa zan in ma kai baka saya ba wani zai saya to amma ba zan saya da na sayan maka ba ka za ka iya faɗa haka ko kuma shi da kansa ya ce to tunda na dama da shi da Allah dan rage dubu ɗaya a cikin kuɗin ni na yi ta dubu ɗaya kai kuma gashi a bani babu laifi Da dafa na ce daga shi shi kenan amma ya daga kai shi kenan <laughs> eh wannan daidai ne musulunci ya san da garanti ba na baka garanti na sati guda to in aka yi satin ranar kwana takwas sai ka zo an sha da baka da ta cewa amma tun kwana uku daga ciki ko hudu ko a biyar sai ka ce to ai ku kai abin nan wallahi screen din ya fara daukewa to jawalci kawai ya baka kudanka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu